wa ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa mahalarta wannan majalisi mai albarka na tafsirin alkur'ani a wannan wata na ramadan da ke nan masallacin kungiya a katsina rawad birnin funtuwa barkanmu da wannan lokaci mai albarka ina muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna amfani da tafsirin raddul azhan ila ma'anil qur'an muna cikin suratu fussilat za mu tashi aya ta talatin da bakwai kafin mu karanta malam ya yi shimfiɗa ya ce sun mazakara kaifiyatal wa'azi wal irshad sannan sai Allah ta'ala ya faɗi yadda ake yin wa'azi ake shiryar da jama'a domin wa'azi abu ne wanda sai an iya idan mutum bai iya ba yana tunanin cewa yana yin daidai yana jawo mutane sai ya zama koran mutane yake wa inna ma yakunu bil ayati zahirati bi qadri fahmi al-mukhatibin wa'azi yana zama da ayoyi bayyanannu karara ka kafa wa mutum aya abinda zai zama masa izina kuma gwargwadon fahimtar su masu magana waɗanda suke yin magana gwargwadon fahimtar su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 لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون Allah madaukaki ya ce wa min ayatihi yana daga cikin alamomin samuwarsa shi Allah da ƙudurarsa da iradarsa Allah ɗin nan abin bauta shine ai Allahul ma'budul haqq abun bauta wanda shine kadai abun bauta na gaskiya allazi ad'ukum ilaihi wannan wanda nake kiran ku zuwa gare shi cikin ayoyin shi akwai al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal akwai dare akwai yini waɗannan ayoyi ne na Allah ba mai iya yin su ba shi ba kuma ɗaya ke korar ɗaya kamar yadda ya faɗa ya ce ya tsulubuhu hasisa e kowane ɗaya haka dare ke zuwa yana neman yini ya gusar da shi da gaugawa haka yini ke zuwa da gaugawa yana neman dare don ya kawar da shi abinda aka aiko shi ya nan wannan aya ce ta Allah haka rana da wata ayoyi ne na Allah abinda ake nufi al'aradu wal ajramu al-kibaru was sigaru min dalaili qudratihi abubuwa masu jiki da abubuwan da suke a sararin samaniya al-ajram planets manyan da ƙananan dukkansu suna cikin dalilan ƙudura Allah dalilan da ke nuna cewa Allah fa shi kaɗai ne kuma ba mai iya yin aiki irin nasa wastihqaqihi lil ibada gannan kuma suna nuna cancantarsa da abauta masa wahdahu hushi kaɗai to da ayoyi ne su su ma Allah ne ya kawo su dan a gane shi ya zama suna nuni zuwa ga Allah da zaran kaga aikin da ya yafi ƙarfinka to ko baka ce tiki sa ba da ganin ka za a ga lallai kaga aikin manya saboda haka Allah ya kawo su idan aka gansu idan suka burge ka idan kaga girman su ya kai girma idan kaga burgewarsu wasu ta kai burgewa to sai ka tuna wanda ya yi su domin in su suka burge to ina ce shi ko ba haka ba in su suka yi girma to ina ce shi in shi suka ba da mamaki to ina ce kuma shi to tunda ko haka ne la tasjudu lishamsi wala lilqamari kar ku kuskura ku yi sujjada ga ranar haka kar ku yi sujjada ga watan domin ba an yi su bane dan ai masu sujjada da aka yi su su zama aya ga Allah subhanahu wa wataala manuniya zuwa ga Allah subhanahu wa Ta'ala. me yasa aka ce kar ku masu sujjada li'annahuma min al al makhluqati lahu domin suna cikin planets da Allah ta'ala ya halitta shi yayi su walaysa lahuma ta'thirun fi shay'in su da karan kansu ba su da wani tasiri da suke yi da kansu ga wani abu sai dai Allah ya sanya su yi tasirin sai ya zama shine musabbibul asbab din shine ya tabbatar da tasirin ba su ne suka yi ta'addi suka yi tasirin da kan kansu ba to kuma tabbatar da cewa lallai Allah bai so a yi masu sujada kar a bauta masu shi yasa sai ya yi kishin duk masu bauta masu sai ya hana ma a riƙa yi masu a yi ƙayi masa shi kanshi Allahn ibada a lokacin da mutane suke bauta ranar daga haka aka ce kar ka yi nafula lokacin hudowar rana haka ne ko ba haka bane aka ce kar yi nafula kafin rana ta faɗi sai ta riga ta faɗi saboda me yasjudu lishamsi ahluha ubaduha iyadha alwaqti masu bauta ma rana a lokacin suke faduwa suna mata sujada to kai yi ma Allah sujada ma sai aka ce ka bari a lokacin ya yafe saboda me saboda kada wani ya dauka cewa su kakewa shi ya ban masu dama ya faɗa ana aghna shuraka'i an shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa sharika ni duk wanda za a hada a basu saraba to ni na ci girma ni ne babba ni ne mai wadata ko a yanzu aka zo aka hada ba ka bada araba yanzu nan aka zo aka bada naira dubu aka ce araba nan hadani in Allah da zan ba muku in dai naira dubu ce saboda me ta fi karfinta naira dubu da yi wala buza kaka kai da ta. ishirin ce kuma ya kun ban kaso mai tsoka a ciki ko ba ka, to shi Allah duk in aka hada aka ce gashi ko raba naira ɗari wai to ina da yan uba da yawa ina da yan uba da yawa da lura to wannan dai manuniya ce ga cewa lallai wannan hali na Allah halin girma ne da ya ce ni duk waɗanda aka haɗa abinda ake min ni kaɗai na ibada sai aka haɗa aka ce mu aka yi wa to ni na ban masu to kaga har lokaci da ake bautar rana sai Allah ya ce ya ban masu Na bula da ake masa yace ka ayi kar a yi a lokacin da ranar take hudowa ko take faduwa to balle kuma mutum ya zama yana bauta masu shi yasa Allah ya ce la tasjudu lishamsi jama'a banda dukawa rana wala lil qamari jama'a banda dukawa wata لأنهما من الأجرام المخلوقة له وليس لهما تأثير في شيء والسجود لهما أو لإحدا أو لإحداهما أو لشيء من الأجرام مثلهما سفاهة وضلال دوكا مسو أدوكا مسو أي مسو سجدة su dukan ko ɗayansu ko wani abu daga cikin planets ire-irensu wato aka ce planets ga waɗanda suka san geography sun sa abin da ake magana su ne manyan taurari dukkansu ana ce musu taurari manyan taurari da Allah ta'ala ya halitta da ana cewa tara nine planets a cikinsu ranar tana ciki misali da sauransu da sauransu akwai waɗanda sun lullunka duniya ko rana ta linka duniya dubbai girmanta a yadda suke cewa to akwai waɗanda sun malinka ranar ita kuma to dukkansu in ka haɗa planet su ne al'ajiram manyan jukuna waɗanda suke wato sun ana ce masu taurari ne tajawuzan amma tauraro kana ganin shi karami shi ma din ba wai karamin ne, amma su kuma sun fi shi girma su taurari za ga ɗaruruwa galaxy miliyoyi dunkule ɗaya ana cewa akwai taurari da za ga sun taruwa da sun kai miliyoyi to su kuma waɗancan manya ne waɗanda su ne al'ajiram to su ne wasu suke bauta ma wa wai saboda girmansu da suke gani to amma jahilci ya sa suke ganin girmansu ya kai a bauta musu in ba don jahilci ba duk duniya ta maliki yawmiddin hal da lahira ba abin da ya girman Allah ko akwai girma na jikin ma ba abin da ya girman Allah me ina aka gano haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ya faɗa yace, ce masamawatu sab'u wal ardul gaba ɗayan sammai bakwai da ƙasan duka da ake da su ba komai bane idan ka jefa su a saman abin nan al'arashin Allah subhanahu wa ta'ala kursiyu tukun kursiyun Allah subhanahu wa ta'ala sai kamar ka je kwabo a falalan daji sahara kursiyun Allah kamar ka ɗauki kwabo samman duka da duniyar da ƙasan duka kamar ka je kwabo ne a kursiyun Allah to kaga kenan kursiyun Allah subhanahu wa ta'ala ya zama da wannan girman to menene zai girman Allah babu abin da zai girman Allah saboda haka yin sujada ga ɗaya daga cikin su safahatan ne wa dalalan akwai sakarci akwai bacewa Allah ka raba mu da duka abinda ake so wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kun ga girman su to kutuna Allah da yayi su ku masa sujjada Allahn da ya halicce su shi ake yi wa sujada shi yasa babu abin da ya kai girman aiwa Allah sujada ko a mafarki kaga an yi ma Allah sujada in ka tashi ka yi an samu wannan karatun a wani hadisi yana cikin silsilatul hadisu sahiha abi sa'id al-khudri shi yazo ya ce wa manzon Allah nayi mafarki wata bishiya na gani kamar ta rusuna ta duka ta wa Allah sujada da ta yi sujadan sai ta yi addu'o'i addu'o'in yana daga ciki Allah ya karba mata wannan sujada da sauransu har zuwa ƙarshe Abu Sa'id yana zuwa ya ga manzo Allah sai ya ce to kai kai sujada ya ce a'a ya kai ka fita cancanta ka yi sujada wannan bishiyar da ka gani kai ya fi dace ka yi sujada ba ita ba sai manzo Allah ya dauko dama shi da ya mafarkin ya ga kama ana karanta suratu sad ne manzo Allah sai ya karanto suratu sad din a aikace sai kuma ya sujjada kuma sai ya faɗi wannan kalmomin da Abu Sa'id al-Khudri ya gani ashe ko a mafarki kaga an yi sujjada kai ma tashi kai sujada ƙarshen ibada kenan ga Allah subhanahu wataala a lahira ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da za a karaɗa annabawa ana cewa ku roƙa mana Allah a yi hisabin nan haɗa wuta waya ƙosa a yi hisabin saboda ji yake bala'in da yake ciki wai gara na wutar da shi saboda bai je ba bai je ba ji yake kamar gara na wutar da shi ai ta roƙo ana kara da annaba ƙarshe in aka tike wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka roƙa mana ubangijin ka ai hisabi sai ya ce ana sauni wa zahabu ila ghairi ana laha ana laha yace wai da manta ni suka har suka je wajen wani ba ni ba wai da aka je nema wajen wani in ji manzo Allah wai ni manta ni aka yi dama ana laha ana laha ai dama kayana ne ai ai aiki na ne wannan hadisi yana cikin sahih muslim can karshe karshe manzo Allah da yace sai in je in fadi in yi wa Allah sujada ba sallah yace zai ba abinda yafi komai cikin sallah zai yi yace idan na fadi nayi sujada Allah ya gaya mun zai kimsa mun wasu kalmomi a lokacin su zan rika faɗa yanzu ni ma ban san kalmomin ba sallallahu alaihi wasallam ina gwanin wani ga namu ya ce in na yi sujjada na yi faɗa na faɗa na faɗi kalmomin nan sai Allah ya ce tashi yau ba ranar ibada ba ce roƙi za a baka nemi bukata a diya maka ɗan bakinsa sai ya ce mu al'ummata duka duniya ce ta taru ta sashi aikin a roƙa mana amma ita zai ce na waje Allah nawa nawa jama'a mutane na al'ummata a yi hisabi to kaga inda akwai wata ibada ko wani aiki da ya fi sujjada a ranar ba shi manzo Allah zai ba to amma kasancewa sujjada ita tafi shi yasa kuma Allah yake kishinta maimakon ya ce la ta'budu shamsa walal qamara kar ku bauta wa rana kar ku bauta wata a to yace kar ku masa sujjada shine a cikin bautar sujjada ita ce babban abin da Allah ya fi so yake ji da ita shi yasa manzo Allah ya faɗa hadisin muslim aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbih wa huwa sajid inda mutum ya fi zama dan fadar Allah a lokacin da yake sujjada fajtahidu fihi fi du'a da haka in kuka yi sujjada ku matsa kaini ku ce ku yi kokari wajen addu'a fa qaminun an yusajabu lakum ya dace duk wanda ya kafa goshi ya addu'a to ya kamata ka hinya taso a karba ashe sujada da ce jama'a saboda muhimmancin ya sanya ko ba ka da tsarki ba a hana ka ta ita ba ko ba za ka yi sallah ba a hana ka sujada ba shi yasa ya tabbata kana iya sujada ko ba ka da arwalla ta karanta alqur'ani kana iya sujada ta godiya ko ba ka alhamdulillah cikin canje-canjen da suka yi mun farin ciki a bana shugabanni da yawa aka faɗi zaben su sun ci gwamnoni waye waye sai ga an faɗi an yi sujada da Allah wannan ba abun godiya bane ba wani abu bane da yubashiru bi khair yana nuna wani abu na alkhairi har ya bada wani eh shi wancan ya taso haka su gaisa shi kuma ya surmi ya tafi sujjada to yana can ma ya tafi umra kuma wannan haka yake muna fata Allah ya taimake su gaba da anta da alama sosai kuwa kuma ku ji wani abun mamaki yana cikin abin da ake hasashen ya ƙara kawo wannan menene a fahimtar ku akwai wannan addu'a eh mu tsaya ne nan to ka aje can addu'a alhamdulillah sai a ƙara kaimi ai ta jiya ma mun magana sai a ƙara kaimi ai ta Allah ta'ala ya ƙara musu gam da katar Allah ya ƙara shi da amma duk wani sakare gani yake wannan duk wani abu ne ai ba shine aikin ƙasa ba ba shine aikin raya ƙasa ba sallah mu ba muna yi ba kullum muna masallaci muna yi kai abin da baka gane ba shine abin da ka kasa ganewa duk zalunci da shugaba zai yi da lalacewa da zai yi da rashin tausanka da zai yi da tabalbalcewa da yake yi yana samuwa ne sakamakon nisan alaƙa alaƙarsa da Allah hmm. da zarar alaƙarsa da Allah ta ƙara kyautatuwa to zai rage zaluntarka zai ji ka a jikinsa zai tarairaye ka zai riƙe maka amana zai maka abin da ya kamata shi yasa quality na farko na shugaba har yau tanadi har kiyama ta zo ba a constitution ba ko a wani irin tsari ne musulmi abinsa na farko na zaben mutum shi ne farko musuluncin sannan sai ƙarfin musuluncin musuluncin farko to sai karfin musuluncin karfin musuluncin ke sa mutum ya zama mai amana karfin musuluncin shi yake sanya mutum ya zama mai tausayi mai jin kai marar zalunci mai kaza mai kaza duk shi ke sa wannan amma abu na farko tukun musuluncin ma dan in ba shi to ba yadda aka yi aka san Allah ma balle ha abi Allah duk mai bin Allah sai ya fi tausaya maka to shine abin da ake nufi Allah ya samu dace saboda haka di yadda kuka ga girman sama da ƙasa da rana da wata da dare da rana ba su ake wa sujada ba wanda ya yi su shi ake wa domin da bai isa ba da bai yi su ba girman abin da aka yi yana nuna girman wanda ya yi shi ne abu na ƙara girma a ka, kana ƙara kallon waye shi wai me yasa bature yake da yake da girma a idan a idan a idan eh saboda kere-keren da yake yi ya yi abubuwan da kai kana kai baka ma sanya ake yi ma a yi su kai tsammanin kama Allah ya yi ko ba haka ba wai wani ma tsammani yake yi ma wai wane ne naka yake cewa wai ya gaza baya in ya muri ya gaza baya wai ana so a yi bature ba iya ba wato shi yin bature <laughs> ya fi wahala da yin baki sai haka da ya gaza baya ana so a yi bature wai ba iya ba ko a bai iya ba to saboda me kere-keren da bature yake yi sai zama dodo sai zama dodo in ka ga mutum bai tsoron shi a da to bai da hankali shi yasa ake mai kirari a da can lokacin suna sa dan gajeren wando lokacin abin nan ake cewa wai manya da gajeren wando arna da gajeren wando kai manya na tsoron ku kuna tsoron yaran gari Yau da kowane basara ke in ya ɗauko miro ya ka kawai an sauke shi in ya yi wasa in ya ɓata mai amma yara su jiha shi ma suna iya yi zace arnan banza to ban san girman abin da yake ba to jama'a mutum kenan balle Allah ka kalli sama ka gane shi ya yi ta amma ka ƙi ƙara ganin girmansa? Sau saboda ka karkai wa wani abu sujada. in ba shi wanda yayi wannan abin da ya burge ka ba in kuntum iyyahu ta'budun in har shi kadai kuke bauta mawa in har shi kadai za ku bauta mawa to ku sani cewa ku kyala waɗancan me yasa aka ce in kuntum iyyahu ta'budun alhali masu yin sujjada ga rana shin sun yarda da Allah kadai yake bauta mawa na'am amma me yasa aka ce to in dai shi kadai za ku bauta mawa to kar ku yi sujjada gare su dalili biyu saboda malamai sun ce akwai masu yin sujada ga wasu abubuwan suna cewa amma ba bauta musu muke ba to ashe a wajen Allah ko kun yi sujadan, ko kun kira su kun ce ba bauta musu kai ba ƙarya kuke yi a wajen Allah bauta ce in dai shi kadai kuke so ku bauta ma to kar ku yi masa ayyukan da ake wa Allah domin ya faɗa a cikin suratu zumar ko da suke cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa mu ba dan komai muke masu wannan abin da muke masu ba sai dan su kai mu ga Allah wato sun yadda Allah ake wa bauta amma su wannan suna masu wani abu ne dan su miƙa su zuwa ga Allah sai Allah ya ce a'a in dai shi kadai din ake wa bauta to su din a daina masu komai na bauta a daina ma waɗancan sujada in dai shi Allah shi ake bauta mawa ashe kenan babu dalili ka zo kai wani abu ka ce mu fa ba bauta bane mu wannan abun gargajiya ne mu wa ya kawo ka duniya dan kai gargajiya ka je kai sujjada ka duka ma wani ai maka nasiha a gaya maka sai ka ce a ah, ai wallahi ai mu wannan fa ba dan ibada muke yi ba to Allah ya ce in dai shi kadai kake wa to ka daina masu wannan abin da kai masu da haka ko ka ce dan ibada kake yi ko kakkace shi Allah bai yadda ka yi ba in dai shi kadai ake bauta mawa kar ka yi ka ce wai kai ba dan ibada kake yi ba ai idza ma aradtumul khaliqa bi ibadatikum litajlibu naf'an li anfusikum aw tadfa'u biha darran anha fakhussuhu bisujudi lahu ma'ana idan har kuna nufin mai yin halitta Allah ke nan da bautarku don ku jawo wa kanku amfani ga kawunanku ko ku tunkuɗe wa kanku cutarwa to ku keɓance shi da yin sujada shi kaɗai za ku yi wa in dai da gaske shi kuke nufi da ibada to shi kaɗai za ku yi masujada ashe ba maganar da wani zai zo ya yi sujada ga wani wasu ma hakkwance amma kuma a ce waya ladaci shi Allah ya ce in dai ni kadai kuke ba bauta to banda sujjada ga wani Allah to wannan bai fito fili ba haka fa ayat ta ce in dai ni kadai Allah kadai kuke bauta ma to la tasjudu lishamsi wala lilqamar kaga sujada nan aka ce hmm. in dai Allah kadai ake bautawa to banda sujada ga waɗannan abubuwan da ya halitta ko mun girman su na'am fa in istakbaru fa in istakbaru fal ladina inda rabbika yusabbihuna lahu bil layli wan nahari wa hum la yas'amun fa in istakbaru idan suka yi girman kai ani sujudi lillahi wahdahu suka ki tsayawa su sujada ga Allah shi kadai fala tahzan ayyuhar rasulud da'i ila Allah ya kai manzo mai kira zuwa ga Allah kada kai bakin ciki wai dan sun ki su yi ma Allah sujada shi kadai domin ko falladina inda rabbik waɗannan da ke wajen ubangijinka ai almala'ikatu mala'iku yusabbihuna lahu suna masa sallah ay yusallun bil laili wan nahar dare da yini wahum la yas'amun kuma ba sa kosawa ai la yamallun ashe kenan idan har ma kana tunanin Allah san girma yasa yake so a mai sujada to wanda mala'iku ke masujjada da wanda mutane ke mai wa yafi samun girma to dan haka manzo Allah duk wanda ya girman kai ya kima Allah sujjada shi kadai kai banza da shi ya ki ko uwayen shi sun yi ya ki ko na gaba da shi sun yi kuma ba kosawa shi ko ƙosawa yake tarawihin ma bai iya jira a gama yanzu ma da kake ganin shi a masallaci yana tarawihin goma ta marmari ce ko ba haka ba in aka kai gaba wani sai ya ɓaci tafsirin ma da kake ganin sa yanzu yana zuwa goma ta marmari ce to mutum dan bai yi ba mala'iku sun yi sai me da mala'ikan da mutum waye fi iyawa waye fi nacewa waye fi rashin gajiya ah, waye bai da zunubi mala'ika to ashe kenan duk yadda ka kira wasu zuwa ga gaskiya ka ga sun kibi to yadda Allah ya lallashi manzon Allah rarashi kanka da wannan ka tuna cewa kai in ba su karba ba dubu sun karba in ba su yi ba sa zikirin Allah ba sa kaza miliyoyi sun yi wai ka san girman miliyoyin nan a hadisin Isra'i da Mi'raji manzo Allah ba ya faɗa ba yace da yaje sama ma fiha mawdi'un li sawti ahadikum illa wa malakun raki'un sajidun babu inda zaka iya aje bulala kaga dai siriri ya ce face wurin sai dai ka aje kan wani mala'ika yana ruku'i wani yana sujada yaya kai kuma anan ba wani shi kadai sai ya tara gida fegi goma kuma kila mata ɗaya gare yaya hudu Dala a gidan in aka kwatanta iya inda suka cike ɗin. sauran wurin me ba za a aji ba to can shi ba masaka tsinke mala'ikun sun cika ba inda za ka aje bulala sai dai kan mala'ika kuma sujjada ruku'i kaza ayyukan ibada kala-kala kawai suke wa Allah subhanahu wa ta'ala a gaishe ka Allah Allah kana da masu yi maka Allah ka samu ma mu zama cikin masu yi maka saboda haka in kai kai ne ka kai ne ka samu balalar ba shi Allah ba shi yana da manya ko kai ko kakkai wata damimi wata damiyo da yin ka da bayin ka ba bai ƙara Allah da komai kai ne yake ƙarawa huna mawdi'u sujudi litilawa anan ake sujjada tilawa ga wanda ya karatu ya samu ikon yin sujjadar anan ثم تقدم السياق في ذكر الآيات الظاهرة للإرشاد فقال sannan tsarin magana ya ci gaba da ambatan ayoyi bayyanannu a fili waɗanda suke nuna iko da hikima da ƙudura ta Allah subhanahu ta'ala, har suke shiryar da mutane faqala sai Allah ta'ala ya ce نعم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمهي الموتى إنه على كل شيء قدير ومن آياته أروى يوم ينادى منون يزوى الله abubuwan da ke sanyawa a gane Allah annaka taral arda khashi'a ka duba ƙasa sai ka ganta ta natsu ta natsu ta naba'a ya bisa ta bushe lana ba ta biya ba tsoro a cikinta amma kuma fa'ida an zalna alai ma'a da mun saukan mata da ruwa daga sama ihtazzat sai ta motsa amma da ta yi shuru ta yi lamo amma sai ta motsa wa rabat ta kumbura wa alat ta ɗaukaka innal ladhi ahyaha kaga wannan da ya raya ta ma'ana rayuwa ta samu yanzu da ta take bushe kamas da Allah ko mutum wanda ya bushe shi yafi kama da mutuwa yafi kusa da kabari Kogo ya da wanda ya kokkobe mai huhukeke narkeke jibgege na wanda ya bushe Allahu akbar wanda ya bushe shi ke gab da mutuwa a zahiri kwarai kuwa to shi yasa ita ma ƙasa ta kumburo ɗin nan ta girgije ta yi kaza ta motsa to Allah ne ya raya ta sai ya ce to kuma innal ladhi ahyaha wannan Allah nan da ya raya ta wannan kasar la muhyil mauta wallahi shine mai raya matattu kuma ya maku haka ne dan ku gane zai iya innahu ala kulli shay'in qadir komai yana iya yi shi Allah ba hmm. komai yana iya yi ba abinda Allah bai iya yi hmm. sai abinda bai ga damar yi ba daga cikin komai ɗin da yake iya yi shi ne wa min zalikal ihya wal imatatu wan naf'u dur rayawa kashewa amfanarwa cutarwa in ba shi ba ba mai iya wannan sai dai mutum ya ce ya yi maka dalili in Allah ya ga dama sai abin ya zartu amfanin ne ko cutarwan ne mutuwar ce ko rayuwar ce amma dai ainihin rayawar Allah ne ke rayawa babu wanda isa ya raya Allah ne ke kashewa babu wanda isa ya kashe Allah ke amfanarwa ba wanda ya isa ya sa amfanin sa ya kai gare ka Allah ke tabbatar da cuta ta kai gare ka ba wanda ya isa dan ya cutar da kai ya sa ta kai gare ka sai dai ya mutu yana hasada yana ƙara maka taki in Allah bai yadda abin ya sauka zuwa gare ka hasada ga mai rabo taki amma ba zai iya tabbatarwa manzo Allah ya gaya mana tun hadisin yara ma yara ma sun haddace sun iya aqida ta zauna ga yara in suka iya wannan ko ba ka ba duk duniya in ta taru ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in kakkatabahu Allah lak duk duniya ta taru sai sun tsina na maka wani abu ba su isa su tsina ma wani abu ya amfane ka ba sai da abin da dama Allah ya rubuta cewa zaka samu wannan Allahu akbar kuma wa in shama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in kad katabahu Allahu alaik duk duniya ta taru sai ta gama da kai sai ta ga bayan ka sai ta cuce ka sai ta addabe ka sai ta ta tsangwame ka sai ta gama da kai wallahi ba su yi sawa haka za ka bubbulke ma duk sharrin su da karan da Allah ya nufa da cara ana mazuru sai yayi ba yadda za a yi mazurin ba zai hana shi ba shahan ba zai hana shi ba <laughs> atil aqlam duk abin da kaga ana yi a duniya yanzu rubutacce ne tuntuni kuma alƙalimman da suka yi rubutun an daga ba su ƙara komawa su rubuta kuma takaddun da aka riga aka yi rubutun sun bushe balle wani ya je ya goje kafin su bushe rubutun ya riga ya bushe kamas da haka ba maganar gogewa ina ka gansu balle ka gogen duk babu in kaga an goge wani abu Allah ne ya ga dama ya goge shi dama automatically in ya ma marubutun goge sai ya goge yamhullahu ma sha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab ke goge abin da ya ga dama ya ba abin da ya ga dama kuma master kwafin yana wajen shi saboda ka goge kai maka ba zai ba shi ke da master kwafin shi ya san ya kaddara kaza kuma ya goge kaza ya kuma ba kaza ya tabbatar da kaza shi ya san wannan amma kai da ba maska kwafi in ka gani kawai za ga abin lafiya lau haka yake kawai Allah ka goge mana sharurrukan ka tabbatar mana da alkhairai a littafan نعم إن الذين إن الذين يلهدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير من يأتي آمنا يوم القيامة الله أكبر اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير Allah ta'ala ce innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina lallai waɗannan da suke mana kasassaɓa a cikin ayoyinmu ba za su ɓoye mana ba a ce kana ma Allah ka tobara a ayoyin shi kana masa karan tsaye ko ƙin yarda da ayoyin fanɗare masu watsar da su ƙin karanta su ƙaryata su murguɗa su duk wannan shishigi ne daga tobara game da ayoyin Allah to Allah ya ce duk mai mana haka wallahi ba inda zai shiga ya ɓoye ina za ka je ka ɓoye Allah na kishin ayoyinsa yana kishin alƙur'aninsa wasu malaman suka ce tunda an yi maganar ayoyi na rana da wata da sauransu to Allah yana nufin duk waɗanda suke abin da muka ce kar a yi ma waɗancan sai su je su yi su sujjadan nan gare su su ba su wani matsayin da ba a kai ba su kai nan ba su ba su allantaka su kaza suna shishigi game da irin wannan ayoyin Allah da yake nunawa wallahi su sani ba inda za su je su koye la yakhfauna alaina ba za su koye mana ba ka ko in aka ce ba za ka ɓoye ma Allah ba to ya kamata wallahi ka shiga taitayinka wai ashe duk abin nan za ka je gaban shiga ka gashi Allah ya sauwaka ana karantawa yulhiduna sannan ana karantawa yalhaduna fi ayatina ay alquran ay yahiduna anhu wa yakdhibuna suna karkace mun suna karyata shi la yakhfauna alaina fanujazihim tunda ba su iya koye mana karshe dole su zo inda zamu yi masa sakayya ba yadda za a ka boye wani ba ya ji tsoron haduwa da Allah ba ya ba da wasiya ya ce idan ya mutu hadisin manzo Allah ne ya faɗa ya ce in ya mutu a bari sai ranar da ke da iska a je a ƙona shi toka a sheƙe ta saman teku ruwa ya ɗaiɗai da ita ya tafi ko'ina aka yi hakan aka gama Allah ya haɗa shi ya tada shi ya ce me yasa kai haka me yasa Allah ya ce in ka mutu ai kabari tun ma amata hufa akbara me yasa kai kasa sa aka yi maka haka ya ce wallahi abinda nake tsoron kenan na sa ai mun haka menene yace ce ni ga kan neman su a tada nin ga ga ka shine nayi haka dan ka in tashi yace to gashi na tada kai yanzu kuma gani ga ka sai yaya yace Allah ya fe min zakai ka tausaya mun yace to je kana yafe maka to kai in kai ba shi wancan shi shine kai in kai haka kai ba sai yafe maka Hala baka ka sassaba shi wancan wani ne wanda shi bai ma san hakan laifi bane bai san laifi ne hakan ba amma ya san yayi wasu laifuffuka da dama yana tsoron ya haɗu da Allah da su amma wani ɗan gaba gadi ji yake yi koma me ya haɗu da Allah da shi Allahu gafurur rahim ya manta Allahu azizun zuntika gafurur rahim din kada yake tuna Allah ya sawaka to Allah ya ce ba za su koye mana ba za mu yi masa kayya afaman yulqa fin nari khairun amman yati aminan yawmal qiyama Allah ne ke tambaya ka shirya amsa yace yanzu kai mutumin da za a kwasa a wurga cikin wuta shi yafi koko wanda zai zo salin alin ranar alkiyama zaman sa lafiya ga mun wanda yafi wanda za a dauka a wurga wutan ko wanda zai zo salin alin. Allah ka samu je salin alin ai amman yadkhulul janna Kasan san ko wanda ya zo salin alin ina za a sashi aljanna to yanzu wanda za a shiga aljanna shi yafi ko wanda za a wurga wuta wa abbara anhu man ya'ti aminan litasrih bi amnihim ya maimakon ya ce wanda zai shiga aljanna sai ya ce wanda zai zo cikin zaman lafiya salin alin saboda ya nuna maka amincin da dan aljanna ke ciki dan aljanna yana cikin zaman lafiya mala dan aljanna lafiya salau dan aljanna bai da matsala ko ta sisin kwabo sannan wantifa'il khawfi anhum da kuma kore tsoro da gare su wastifhamu bi ma'anar taqrir tambayan nan da aka yi tabbatar ma ake so a yi dan an san cewa lallai haka abin yake ma'ana lallai wanda ya zo cikin aminci ranar alkiyama ya fi wanda ake wurgawa wuta wannan ya nuna a wuta akwai aminci kenan akwai zaman lafiya akwai sa'ida babu da haka shi yasa ka ce yanzu wanda zai zo zaman lafiya kaga shine yafi ko wanda ake wurgawa wuta kai ka san wanda zai zo zalin alin cikin zaman lafiya hmm. wal gardu minhu tanbih duk manufa ga wannan tambayar faɗakarwa Allah yake mana ala annal mulhidina fil ayati yulqawna fil nar akan cewa duk masu kasassaba a ayoyin Allah cikin wuta ake wurga su wa annal mu'minina bil ayati ya'tuna aminina yawmal qiyama wadanda kuma suka yadda da ayoyin Allah sun yi imani da su to suna zuwa cikin aminci ranar alqiyama hina yajma'u Allah ta'ala ibadahu lil ardi alayhi lokacin da Allah yake tara bayinsa dan akan gosu wajensa lil hukmi bainahum bil adli dan ai hukunci tsakaninsu da adalci wa tursamu am mafsulatun am man haka ake rubuta am a raba ta da man a wannan aya me kenan kan me ko mm, kan me kenan kan me ake rubutawa mm. am man mm. haka ake rubuta in ka zo rubutu ka haɗe din mimuka ka gan shi na ai arabe ko in ka zo ka haɗe ka ce a ah, kai idigami ne nan mimun cikin mimun amman sai ka sa shadda ka haɗe mimun ɗin ka yi ragamza ittiba'an lil mushaf al imam haka ake rubutawa dandin babban alqur'ani jagora wanda sahabbai suka rubuta da alqalamin su i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir to tunda haka ne akwai ranar kin dillanci a wurga wasu wuta wasu tayi aljanna to ba matsala duk abin da kaga dama je kai ba dai kana nan ba ana wa'azi kana fandarewa kana abin da ga dama yadda da ka ga dama je kai kakkafa sa akwai ran da za a zo a wurga wasu wuta wasu kuma su zama cikin aminci aljanna innahu bima ta'maluna basir kuma komai yana gani da kuke yi babu abin da kuke yi wanda baya gani da yasa mala'iku su rubuto masa wa inna alaikum lahafizin ya sanya a kula ba wai dan bai sani bane bai gani ne a'a dan ka san akwai masu shaida saboda tsabar taurin kai da bakin ka yake da shi da tsabar ƙarya da surutu na tsiya zaka zo ka ce ƙarya ne to ga sunan ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid akwai raqibun atid ga sunan za su faɗa kuma ko a duniya suna zuwa suna kai ka suna kai shaida mun bar su suna sallah mun tadda su suna sallah mm. taraknahum yusallun ko ba haka ba mm. wa kaza kaza atainahum yusallu mm. da sauran wannan shaida kala kala saboda kakka je kana ta ma Allah rashin kunya Allah ya samu daji. na'am bima ta'maluna basir ya abin nan eh, menene tahdidul lahum narko ne akan su malan ja aya kaji إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز إن الذين كفروا بالذكر lallai waɗanda suka kafirce wa alƙur'ani lamma ja'ahum sadda alƙur'anin ya zo masu wa innahu lakitabun aziz kai kai alƙur'ani mabuwayin littafi kai alƙur'ani littafi ne da yafi ƙarfin kowa mani'un mahfuz yana da kariya yana da tsaro alqur'ani shi yasa Allah ya faɗa ya ƙara cewa la yatihil batil la yatihil batil min bayni yadayhi wa la min khalfi hmm. tanzilun min hakimin hamid alqur'ani babu wata banna da za ta zo masa daga ƴaƴansa ma'ana musulmai haka kuma banna ba ta zo masa ta zauna daga bayansa waɗanda ba musulmai ba ba wanda ya isa ya bata alkur'ani babu gani nan bari na hmm. ai laisa qablahu kitabun yukazzibuhu wa laysa ba'dahu babu wani littafi da zai karyata shi kafin shi haka kuma bayan sa ma ba wanda ya sai karyata shi duk abin da mutum zai sai dai ya lalace wallahi alqur'ani fi karfin wasa alqur'ani daban ne yo wanda ya jingine da shi ma ya fi karfin wasa balle shi ka jingina da alqur'ani ka gani in zaka in zaka renu wanda ya rena ka sai dai ya rena kanshi wanda ya rera ka sai dai jawo kansa masifa to balle kuma shi alqur'anin a ce a taba shi bai yiwa a taba shi ce hmm. sa har turawa da suka zo lokacin mulkin mallaka tsoron mu suka rika ji ce kai mutanen nan ku bisa a hankali suna sai mutum ya zauna shi kadai daga cikin kanshi yana rubuta wani abu ya ta rubutawa ka zauna har ka gaji Allah ka bar mu da alkur'ani tanzilun min hakimin hamid hmm. saukacce ne alqur'anin daga wanda yake mai azanci mai hikima mai salo hamid kuma sha yabo ai Allahul mahmudu fi amrihi hmm. Allah abin yabo a cikin al'amarinsa daga wajensa alqur'ani yake ba daga wajen wani ba ashe ko tunda daga wajen irin wannan Allah yake to shi ma lallai lalle ne ya zama haka ya zama cikin tsari ya zama alqur'ani shi ma kai kanka ne karanta shi abin a yaba maka ne shi yasa Allah ya rantse da shi a farkon suratul sad yace sad wal qur'ani dhikr alqur'ani me sa a fade ka ya cikin ma'anarsa dhikr ya sa a fade ka ya sa ai maganar ka saboda me ka makale masa duba mutane inna Allaha subhanahu wa ta'ala yadha'u bi hadha qur'ani ko bi hadha kitabi aqwaman wa yarfa'u bihi akharin Allah yana daga darajar wasu mutane da wannan Alqur'anin, yana kuma sauke darajar wasu da wannan Alqur'anin. ma'ana yadda suka yi nisa da alkur'anin sai Allah ya mai da su masiyan mansiya yadda kuma suka rike Alqur'anin sai Allah ya hmm. rike su ya daga su Allah ka ƙara daga darajar mu da alkur'ani na'am ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم إنا ما لمن دكي قران سي مغانا أزاجي سو ko a ci masu mutunci ko wani babban malami a ƙasar nan dakta ne kan maganar muslim muslim da ta wuce ta shugaban ƙasa ya ce a ah, nasiru kuna kokari allah ya taimaka wallahi na iya sai ce kamar me kenan mala ya ce maganar musulmi musulmi ne ce ina mamakin wanda bai fahimta jihadi ne ina mamaki kuma malami ne mai wa'azi dakta ne ya ce yana mamakin wanda bai fahimta jihadi ne na ce ah malam to ku taya mu aikin mana ya ce a ah, wallahi ban iyawa ai abin sai mai iyawa na ce saboda mai malam ya ce wallahi mutunci na zagi na za a ji baka ganin kuma ana ta tattaba ku dan dai kuna daurewa yace wallahi muna muku addu'a muna jinjina muku Allah ba da sa'a to za ka yi da'awa ba a ce a in kana da rauni alhamdulillah amma shi wannan da sauki ba amma wannan ayar tana gaya ma duk da awar da zai ce ka a tsangwame shi ka a jefe shi ka a cuce shi ka a masa yarfe ka a masa kage ka a ce karya ne kar ai ba wasu ku haka suke kuri a masallaci ba haka tsara sun ce wani ƙarya ne ba to sai aji shin yi a yi maka hakan wai matsala ne Allah ce ma ƙalu laka illa ma qad ƙila lirrusul min kablik ba wata cin magana ta cin mutunci da ake maka face sai an gaya wa wasu manzanni kafin kai duk abin da aka ce maka akan wa'azi akan da'awa to abu ne wanda dama ba yau farau ba manzanni kafin kai su ma an gaya musu an ce ƙarya suke kuma ku ji wani abun mamaki babu wani annabin da Allah ya taba aikowa wanda dama ƙaryaci ne cikin jama'a shi kafin a aiko shi ko akwai duk annabin Allah kafin a aiko shi zaka ga tsaftatacce ne gyararre kammalalle kimtsatse amini mai gaskiya mutumin kirki dan albarka kowa na yabo amma daga ranar da ya zo da abin da mutane su kuma ba wannan suke so ba sai a ce kaji makareci <laughs> kuma ba taba samun yayi ƙaryar ba amma sai a ce kaji makareci ƙarshen ƙarshe ta kai annabawan Allah ba hawai yan magana ce ƙarama ba duk abin da ka sani na cutarwa yi masa aki shi yasa Allah da ya tattara zai ja mana kunne yace ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa barra'ahu Allah mimma qalu Allah ta'ala yace kai masu imani kar ku zama kamar wanda suka cuci annabi Musa cuta ka san iyakarta ka san limit ɗinta yawanta Na nauyinta cuta la ilaha illallah wata cutar fa da ma ita gara kashe ka ko ba ka ba to kaji da kai mai da'awa kai ma kaji da kyau ma yuqalu laka duk abin da kaga ana faɗi maka na zagi na cin mutunci na yarfe na kaza akan me akan ka ɗau hanyar annaba me hanyar annaba da awa ita ce babba malamai magada ne annabawa to duk abin da kaga an faɗi maka na cutarwa na tsangwama na kaza na kaza game da da'awa illa ma qad qila lir rusul min qabli ba abin da za a faɗi maka sai an taɓa faɗi wa annabawa manzanni kafin kai da haka fasfir kama sabaru kai ma hakuri yadda suka yi shi ba manzo Allah haka Allah ya ce masa ai ya buga masa misali da su ya ce fasbir kama sabara fasbir kama sabara ulul azmi ar rusul wa la tasta'jil lahum Allah ya ce ya Muhammadur Rasulullahi manyan manzanni da suka wuce irin hakurin da suka yi kai ma yi irin shi wa'annan mutanen naka lalatattu kakai masu gaggawa mana kakai saurin yin addu'a a halaka su yi haƙuri irin na manyan annabawa to nan ma sai Allah ya ce fasbir kama sabaru yi haƙuri kamar yadda su ma manzanni suke hakuri haƙuri da aka cutar da su an gane wa atasibihim kayi koyi da su inna rabbaka lahu maghfiratin lallai ubangijinka ma'abucin wata irin gafara ne ga muminai wa zu iqabin alim sannan ma'abucin ukuba ce mai radadi lil kafirin ga kafirai na'am ولو جعلناه قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد الله أكبر to wannan Allah yana kawo nau'uka ne irin na ilhadi ga alkur'anin ba ya ce masu masa shishigi a alkur'ani ba su sani ba za su koye ba hmm. ya faɗa haka ko to ka ji duk wannan abubuwan fa in ka kuskura kana yin su to fa kana cikin masu shishigin ga alkur'ani da haka ka kiyaye daga cikin akwai masu mai da alkur'ani wani abu daban maimakon yadda Allah ya saukar da shi hmm. shi yasa sai Allah subhanahu wata'ala ya ce walau ja'alnahu qur'anan ajamiyyan abinda yasa bamu yi alqur'ani da baubauci ba muka yi shi da larabci bamu yi shi baubawan littafi ba inda mun yi shi wannan alqur'anin ya zama baubawa ba larabci ba laqalu da su larabawan da aka saukar da annabi balarabe a cikinsu da sai su ce laula fussilat ayatu haba da Allah wannan magana ayi bayani mana kaza yi magana ba bayani da Allah ayi wani ake nufi ne ka duba nan Allah yana nuna maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba balarabe bane amma da Allah ya ga dama zai iya saukan masa da Alqur'ani ba da larabci ba ganin daman ne bai yi ba da larabcin ake so a yi saboda ya nuna haka akwai possibility na yayi alqur'ani da kowane yare na duniya kuma manzon Allah ya iya ya kuma kawo amma inda matsalar take to tunda shi ba larabe ne kuma shi ya dace ya zama annabin to larabawan za su ce haba da Allah ya kake magana ba bayani yi yadda za a gane mana ya za ka kawo abin da ba a ganewa saboda haka za su ce laula fussilat ayatuhu haba ina ma ayoyin a yi su da bayani daki daki yadda za a gane ashe in ka ji bayani ba da yarenka ba sai ka ji kamar abin a cura aka yi shi ba bayani da za su ce laula fussilat ayatuhu hatta na fahama hadan mu gane ayoyin hmm. a ajamiyun wa arabi to sai Allah ta'ala ce a ah, ya za a yi alƙur'ani baubawa a saukar wa annabi balarabi kuma kun san bai daidai ba domin a yahuda suna so annabi ya zama cikinsu in ya zama cikinsu ba wawa ne duk wani yare wanda ba alƙur'ani ba ajamanci wanda ba larabci ba ajamanci ne kamar yadda bahaushe ke cewa baubawa ga duk wanda ba yaransa ba to yanzu kuna nufin a saukar da alƙur'ani baubawa amma a ba mutum balarabe ai bai yi ba tsarin ba wai Allah bai iyawa ba ne. a tsarin ne bai yi ba abin ba haka ya dace ba shi yasa aka maida abin yadda ya dace aka yi shi yadda ya dace ba a yi yadda bai dace ba a jami'in wa arabi istifhamu inkarin tambaya ce ta musu a gare su ya za a yi ai haka ma'ana bai yi daidai ba a yi haka a saukar da alƙur'anin ba jami amma kuma wanda aka aiko mashi larabi haka bai yi ba sai ce me bi tasilil hamzati thaniya a jamiyun ta biyu a yi mata tasili wato ka a ce a jamiyun a hafsu ana karanta a jamiyun a wata qira'a kuma ana tabbatar da ita a jamiyun wa bi idkhali alifin bainahuma ana sa wani alifin a tsakanin na ja a jamiyun kaga ya zama uku ga wannan mai fata ga na ja din nan ga wancan na ƙarshe da aka yi ma tasili a jami'un wa arabi shine ubainal ula qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa ka gaya musu kace ai shi alqur'anin ga wajen masu imani wallahi shirya ne sannan waraka ne in dai mutum yana da imani to Alƙur'ani shiryar da shi yake yi alqur'ani baya ɓatar da shi alqur'ani ƙara ɗora mutum yake akan saiti inda yana da imani ƙara masa yake a ah, to tunda aka ce yana ƙara masa yana bashi shiriya Numuni bai da shiriya kenan yana da ita amma wace iri yake samun ƙari liyazdadu imanan ma'a imanihim walladhina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum ai dama mai kamar zuwa shike me shi kan aika dan haka ba wanda ya dace da shari'a sai mumini ba wanda ya dace ya ƙara shiriya sai shiryayye shi yasa malam mai risala ya karantar da mu al-imanu yazidu wa yanqusu yazidu bi ziyadatil a'mali wayan yanqusu bi nuqsaniha imani yakan karu yakan ragu wani imani shi ta girma ya ta girma ya ta zama babba kato wani imani shi ta zama dan mutsili dan mutsili har ya zama kamar babu me ke sa ya girma ya karu aiki na kirki me ke sa ya ragu rashin tawayewar ayyuka na kirki sai ya sa imani ya ta raguwa ya ta raguwa ya ta raguwa ya ta lalacewa ai shiriya ta ta lalacewa Allah ya sawaka hudan min ad-dalala wa shifa'un min al-jahl waraka ne shi daga jahilci tukun domin cewa waraka wani sai ya tunanin kawai ana magana kowane ciwo ko ba haka ba ciwo na jiki wanda zai kama ka rashin lafiya a Allah ta'ala ya sanya ma komai dalili hmm. tunda manzo Allah ya zama yana shan magani ina ce kai amma waraka daga jahilci domin duk wanda ya zama jahili to duk ciwon duniya ya fada mai daka ko banda shari'a kana bukatar waraka idan jahilci ya kai jahilci to ko lafiya bai bari mutun yayi saboda haka alqur'ani waraka ce daga jahilci walladina la yu'minuna amma waɗanda ba su da imani fi adanihim qarun su kam suna da wani kari a kunnuwansu tsukulun wanda ya sa kunnan ya yi nauyi bala ya sma'unahu ba sa jin alkur'ani ji na gaske wa huwa alaihim ama su a wajensu makahi ne game da alkur'ani sun zama makahi Allah ya raba mu da mu zama makahi wai ka san makaho ga qur'ani makawo ga qur'ani shine wanda shi bai san inda aka nufa ba me ba a san inda aka nufa ba koda koda yaki da jahilcin alqur'ani bai da irin bafulatanin nan da ya zo na can kauye ba kai ba wancan na kauye wanda bai karatu ya zo wata sallah ana sunatul bakara ya samu liman ya datse shi ya ta yi ya ta yi ana gama ya ce wai yau dajin ƙur'ani na ina aka shiga ka ce bakara me kenan bakara aka ce sanuwa sai ce to ya riƙe ran nan sai ya zo in za a yi sallah ba zai shiga ba sai ya tsaya ya tambaya ya zo ya ƙi shiga sallah ya ce yau kuma ina ake dajin nan malam kafin mu shiga aka ce fili ake me kenan fili aka ce sura giwa ya ce oh, yau ma so a kama ni sanuwan ma ran nan da kara ka gaba <laughs> balle yau giwa ban shiga to da Allah wannan ya san bihim Ya san bihim ba ya za a yi wannan Allah shi magana ya gane in an shiga ciki me ake cewa ya za a yi gane me ake cewa saboda haka shi dulum ne wuluk dundum game da alkur'ani kan damɓarin wa daɓai naka ya gane komai Allah ya sawaka fala ya famu na ba su gane shi ulaika dauna min makanin ba'id waɗannan daga nesa ake kiransu an gane لا يسمع ولا يفهم من ينا لا يسمع ولا يفهم من ينادى به ma'ana ba a jin ba a gane wanda yake kiran duk wanda yake kiran su wato irin wannan kamar kana kiran su ne daga nesa shine ulaika dauna min makanin ba'i idan aka ce ana kiran mutum daga nesa nan da nan zai gane mai kiran shi ba baya ganewa ba abin da yake ganewa na mai kiran shi bai san ba sai an matsuwa na ta ba a ashe kai ne to irin su kamar ana kururuwa ana kiransu daga nesa ba sa gane komai da haka fatarakamat alaihim asbabu salbil fahmi min alwaqri wathuqli alladhi Yamna as-sam'a wal 'ama alladhi huwa diddu basari mutanen da suka zama haka ba sa gane alqur'ani wayanda suka zama kamar ana kiransu daga nesa ba su san ma ne kiran ba ba sa jin murya ba sa gane komai kawai suna jin sauti ne to irin waɗannan dalilan da ke sa mutum ya kasa ganewa gaba ɗaya sun cinci rundo a kansu menene dalilan farko ƙari da ke akwai a kunnansu da nauyi wanda ke hana su su ji da makanta wadda ita ce kishiyar gani wa bu'udul masafa sannan kuma da nisa gabdin yayi nesa shi yasa ba su jin abin da ake faɗa anil munadi daga mai kiran su sun yi nesa da shi fala tanfa'u isharatun wala sautun wala amalun wata manuniya ba ta masa amfani haka wani sauti baya amfani haka wani aiki baya amfani yudrikunahu bihissihim wanda har za su riski wannan abin da tunaninsu da hayyacinsu ba abin da suke tunani da hayyaci komai ba sa ganewa gaba ɗaya fala yumkinu irshaduhum bil qur'ani wa irin waɗannan bai yiwa a shiryar da su da alqur'ani ma annahu laysa bi awwali kitabin samawiyyin hatta yunkaru tare da cewa alqur'ani ba shine farkon littafi da aka saukar da sama ba daga sama ba balle a zo yi musun sa saboda haka tunda ba shine farau ba dama an saba ganin sako daga Allah an saba ganin littafi daga Allah to ashe ba bako bane dan an ga alqur'ani daga Allah da haka ai imani da shi a gaskata shi shine za a samu nasara shine za a samu tsira kuma shine zai zama ba a kangare wa alqur'anin ba ba a yi mu'amala da shi ba da yadda zai jawo mutum shiga wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu Allah ya mana gam da katar. wannan takarda daga ina take assalamu alaikum rahmatullah da fatan malam ya sha ruwa lafiya ni'imar Allah ta tabbata ga malam da iyalansa malam muna baran addu'a ga wata mata da na gani a kotu mijinta ya wulakanta ta ita da 'ya'yanta maza guda biyu saboda ta sa sun yi aure don su kare kansu fadawa zina ko wata mummunar hanya ba tare da amincewar uban nasu ba saboda shi ya fi so su yi ta zama ba auren idan har za su kawo masa kuɗi. Shi ne ya kai su kotu ya tozarta su malam wannan baiwar Allah tana cikin matsaloli ita da 'ya'yanta malam wallahi suna buƙatar addu'a alfarmar wannan wata mai albarka Allah ya kare su daga sharrin wannan mutumin daga ƙarshe na tambayi sunan wannan mata ta ce min sunanta kaza kaza kaza bayan gidan kaza kaza ya Allah ka ƙara zaunar da mu lafiya da mazajenmu kuma ka ba su ikon yi mana adalci ga haƙƙinmu da Allah ya ɗora masu amin kenan mace ce ke rubuta kaddako tunda ta ce zama lafiya da mazajenmu mace ce kenan ke wannan Alasa ba ke kika ba ta shawarar da har ta kai ta kotu ba in ba haka baya za a yi ma 'ya'ya aure haka nan kawai da je ta yi ma 'ya'ya aure ba da yadda ubansu ba akwai balilu ba a nan ciki ko ba haka ba eh, mai rubuto takardar ke ba ke ce alƙaliyar ba kakki saurin yanke hukunci tun ba a gama yanke hukunci ba ba hannunki auren yake ba duk yadda kike su shi ma dai ai ya kamata bai san su yi zina saboda haka abin da ya akwai ba lulluɓa a ciki gaskiya ki tsaya ki bi kotun har gano abin da ya kamata ki gano nan gaba ki ƙara rubuto mana takarda ki ce ashe mutumin nan ashe kaza kaza ashe ma kaza kaza ya gani idan zuwa ta yi Allah ya sa wannan abun aka kawo shi ƙara aka gurfanar da shi har manyan malamai limamai suka taru suka ɗaura aure aka hukunta shi shi ya isa ya je kotu kuma an je kotun ai ba kya ganta ita kadai da 'ya'yan ba waɗannan da suka bata go ahead suka ansha walicin daga hannunsa dan ya zama talasuru zaki gansu a kotu to abubuwa da yawa mu daina kallon su da wani idan hagu muna kallon da idan dama Allah ya samu dace Allah ya mana gamdakatar amma wannan bai hana kusata cikin addu'a domin ta riga dai ta shiga cikin halin niyasu na'am mai salati ga annabi sallallahu hakuri saboda masu ɗaukar nauyi awa ɗaya ne cur saboda haka in dalili ya sa mun dan kara daga lokaci to kuma za mu kai dai awa ɗaya cur insha Allah ta'ala ya za a alaran mai yana nan yayi la'asar tun ɗazu ma amma yi barazana farko a shi ma barazanar da ta wasa ce na cikin haɗuwa nan ka sa ala ƙara ma alaran maƙwarin gwiwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ya saka ma malam da alkhairi waɗanda suka kafa wannan majalisi muna roƙon Allah Allah maɗaukai sarki Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ya sa sun huta Allah ya tsinda mu aljanna gaba ɗaya masu lafiya cikin mu Allah ka kare mu da lafiya marasa lafiya kuma Allah ka ba su lafiya Allah ka si kafi mu sanin bukatun mu Allah ka biya mana bukatun mu Allah bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana Malam Hamza Kwamanda baya da lafiya yana buƙatar addu'a muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ka bashi lafiya da duk wasu irin shi waɗanda suke a gida da wanda suke asibiti muna roƙon Allah Allah ka basu lafiya Allah muna roƙonka Allah ka raba mu da bashi ka raba mu da talauci Allah muna roƙonka Allah ka raba mu da bashi ka raba mu da talauci Allah hanyoyin neman mu Allah ka sa musu albarka Allah hanyoyin neman mu Allah ka sa musu albarka atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati akhirati hasana wa qina azaban nar wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا علينا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله